Majalisa ta buƙaci Tinubu da ya hukunta masu hannu a damfarar Nigerian Air Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da zuwa tashar Dan Isa 91. Idan kuka zuwa na channel mai albarka na Dan Isa ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Majalisa ta buƙaci Bola Ahmad Tinubu da ya hukunta masu hannu a damfarar Nigerian Airlines. majalisar wakilan najeriya ta buƙaci shugaban ƙasa bola tinubu da ya kafa kwamiti domin gudanar da bincike mai zurfi kan yadda aka gudanar da aikin farfado da jirgin sama na najeriya nolim naji da ke jagorantar kwamitin kula da harkokin sufurin jiragen sama na majalisar wakilan najeriya ya gabatar da bukatar ɗaukar mataki a abuja bayan nazarin da ya kammala a nazarin akan lamuran da suka shafi jirgin sama kwamitin ya kuma buƙaci a gurfana tare da hukunta dukkan jami'an da suka suke da hannu a cikin shirin ƙaddamar da jirgin najeriya da ya yi batan dabo jim kaɗan bayan gabatar da shi lamarin da 'yan majalisun suka bayyana a matsayin damfara. kwamitin ya bayyana rashin gamsuwa da ayyukan tsohon ministan sufuri jiragen sama na najeriya wato hadi sirika ne a ranar talata da ta gabata yayin sauraron bayanan wasu jami'an gwamnati da masu ruwa da tsaki da suka bayyana a gabanta domin bayar da bahasi akan abin da suke da masaniya a kai bayan shan matsin lamba daga majalisun najeriya da kuma ɗaiɗaikun al'ummar ƙasar muƙaddashin babban manajan kamfanin jiragen sama na ƙasar captain dafo olomide ya ce ba shakka sun yi amfani da jirgin ethiopian airline ne wajen gabatar da jirgin sama a najeriya tun ranar 26 ga watan mayu da ta gabata ce ake cece kuce biyu bayan gabatar da jirgin Nigerian Air bayan da aka gano cewa jirgin Ethiopian Air ne, amma aka lullube rubutun da ke nuna alamun kamfanin da waccan lokacin ake a jirgin hayar jiragen da aka yi, sai dai manajan ya ce kai tsaye matakin nasu na wannan lokaci na nufin kaddamar da ƙaddamar da su da kuma tambayar jirgin na Nigerian Airlines wai jirgin kai tsaye ba. Ya ce jirgin dama an ɗauko sun haɗa gwiwa ne da ƙasar Ethiopia domin a gabatar da shi a matsayin Nigerian Air. Tuni dai mutane da dama suka ci gaba da tofa albarkacin su a dandalin sada zumunta, inda Mubarak Suleiman ya ce wannan renin hankali ne kawai kuma da lalacewar gwamnati a ce ƙasa kamar Najeriya kuma ƙarƙashin mulkin Janaral Muhammadu Buhari a dinga samun irin wannan badakala. Inda Zainab Yakubu ta ce, gaskiya Najeriya ku ji tsoron Allah manyan Najeriya. Domin mu ba mu hana ku ku sata ba, amma ku gina mana ƙasarmu kuma mu mori ƙasarmu. Haka dai aka ci gaba da tattaunawa da kuma tofa albarkacin baki dangane da wannan badakala da aka yi ta Nigerian Airlines. wanda aka je aka ɗauko jirgin Ethiopia a matsayin jirgin nigeria wanda a yanzu zamani ne da an waye fiye da yadda mutane suke tunani. an waye ba za a yi irin badakalar da aka yi a baya a zo a yi ta ba kar ku manta idan kuka zuwa wannan channel mai albarka na dan isa 91 ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa ta inda idan mun ɗora sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye tashar dan isa tashar ku ce sai mu haɗa bidiyon mu na gaba